Alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rundunar ta'addanci ta Boko Haram ko kuma 'yan ta'addan ƙungiyar ta'addanci na Boko Haram sun yi wa wasu manoma mummunan hukunci a jihar Borno. Amma kafin kawo muku cikakken yadda rahoton yake jama'a don Allah. Ku daure ku danna mana alamar likin akan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwanku wannan tasha tamu mai albarka. dan Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing kana ku danna ƙararrawa sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon domin tabbatar da hakikanin yadda a rahoton yake da dumi sa 'yan kungiyar ta'addanci na boko haram sun yi ta'addanci a jihar borno ana murnar samun 'yancin kai 'yan ta'addan na kungiyar ta'addanci na boko haram sun yi garkuwa da wasu manoma a jihar ta borno bayan sun kai musu farmaki a gona miyagun 'yan ta'addan sun yi wa biyar daga cikin manoman yankan rago bayan sun tafi da wasu zuwa sansaninsu harin wanda 'yan ta'addan boko haram ɗin suka kai a karamar hukumar goza ta jihar ya kuma yi sanadiyar rasa ran wani jami'in tsaro na cjtf 'yan ta'addan na boko haram sun kai harin ne a ƙauyen goshe da ke karamar hukumar goza ta jihar borno jaridar bangar ta rawaito cewa miyar. ta rawaito cewa majiyoyi sun bayyana cewa 'yan ta'addan sun yanka biyar daga cikin manoman da suka sace 'yan ta'addan sun farmaki manoman ne yayin da suke tsaka da gudanar da aikin gona 'yan ta'addan na boko haram sun kuma a kashe wani jami'in rundunar 'yan sa-kai ta cjtf mai suna jibril zarana wanda ya haɗa wanda ya haɗa kai da jami'an tsaro wajen daƙile harin a cikin alhini kamar yadda aka bayyana a cikin alhini muke sanar da cewa kimanin mutum kimanin manoma goma sha biyar da suka hada da yara mata matasa da kuma tsofaffi da 'yan ta'addan boko haram suka suka kashe suka sace a yankin Goshe karamar hukumar Goza bayan 'yan ta'addan sun kai mutane zuwa sansaninsu sun yi sun yi wa mutane biyar yankan rago waɗanda suka haɗa da Isa Musa Muhammad Diyara Dolgas da kuma Salawuddin Suleiman da Dauda Lawan da kuma maryam gombran ce matan kaka mobil aga da kuma baba amos daga baya 'yan ta'addan na boko haram sun sako mata uku daga cikin waɗanda